Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu daga nan babban birnin Yame. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci gunguma man ɗantani ke muku sallama ga kanun labarun. A cikin labarun za ku ji yanda shigar makarantun boko na firamare da sakandare suka kasance a birnin Yame da Maradi. ɗaliban jami'ar abdulmumuni ta birnin yame sun ta da jijiyoyin wuya a yau da sahe a yau din nan ne aka soma gudanar da farfagandun sadarwa bisa ga tsarin girka fasalin zaman rayuwar iyali a cikin shirin namu na musamman za ku ji raskonar da ministan makarantun sagwandari ya yi a maraɗi a kan shigar makarantu aji na shekara 2016-2017 To madalla yanzu kuma ga labarin namu dalla-dalla. A yau ne hudu ga watan Oktoba shekara 2016 ɗaliban makarantun nan boko na koloji da na firamare da na makarantun koyon aikin hannu suke shiga ɗaukar karatun ajin shekara 2016-2017 a bana dai 'yan firamare miliyan biyu ne da 'yan sagwandari 700 za su himmanci shiga wato makarantun su a nan birnin yame dai abokan aikinmu sun zagaya ga kuma rahoton da Nafisa Adamu ta shirya mu mutari muhammadu ya fasara A nan makarantar sai Eje Yantala babbar rana ce ta komawar ɗalibai makaranta, inda ɗaliban suna tattare da farin ciki kuma suna tattaunawa tsakaninsu. Mafi yawan ɗaliban da tuni sun karɓi kayayyakin karatu. Eh, eh. A ɓangaren makarantar mu mun koma makaranta yadda ya kamata. Duka malamai da ke sai Eje Yantala sun bayyana a makarantar kuma sun cika takardu na soma aiki. Ɗalibai dai kowane su ya samu kayan karatu yadda ya dace littattafai goma na rubutu da bik hudu da dai sauran kayan karatu euh, Bayan makarantun koleji dai a bangaren makarantun firamare yanayin ya bambanta dalilin takardar yajin aikin da kungiyar malaman makarantun boko sinasef ta ajiye wanda ya kamata ya kawo ƙarshe a yau. Zainabu Amadu ita ce take kula da makarantar firamare ta Yantalade ta jaddada cewa wannan yajin aiki yana kawo musu cikas. rantare dai gashi kuma kuna gani grafikin sinasef nake da kwai don yara sun sun zo madanni ba su nan kenan ba a yi rantare ba da kyau a garaf tana da so lai tun da yara karatun bai zama karatun kirki ne yau ai karatu gobe ba ai karatu ba kenan kun gani akwai matsala kaya su iso ga sunan kuma kuna ganin ya ji aikin dai da malamai suka tsunduma kwanaki biyar zai yi abinda ke nuna cewa wata kila karatun zai soma ne shida ga wannan wata a cewar shugabar makarantar a gaida Nafisa Adamu da Mutari Muhammadu. Haka zalika ɗaliban makarantun nan boko na firamare da na kwalojin yankin Difa su ma yau ne suka kama wato makarantun nasu. Gwamnan yankin ya ziyarci kimanin makarantu goma a cewarsa komi yana tahe daidai. Ga dai bayanin da ya yi bisa kan makarantun musamman da aka girka a cikin wannan yanki, Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Kusa mu muna da tsari ne na musamman muna yin makarantu ne da ake kira makarantun gaggawa. Makarantu ne da ke karɓar yaren da suka baro mazauninsu suke cikin halin gudun hijira wanda a cikin kowane sansanin 'yan gudun hijira za ku samu ire-iren waɗannan makarantu ba matsala komai yana tafiya daidai tare da tallafin abokanin hulɗa da ke tallafa mana kamar unicef musamman ma wajen samar da ɗakunan ɗaukar karatun ɗakuna ne na wucin gadi sannan makarantu ne da ke aiki kamar sauran makarantu. Fasarar bayanan gwamnan Difa Lawali ɗanɗano kuka saurara. Ɗaliban jami'ar Abdulmumni ta birnin Yamme sun gudanar da zanga-zanga a gabar harabar makarantar tasu inda suka nuna buƙatar ganin an biya musu buƙatun koke-kokensu bugu da ƙari a kuma ta da ginin kewayen jami'ar tasu da bangon ya roshe satin da ya shuɗe. Tarnan Ahmed Fumai ya kimtsa mana rahoto da Mutari Muhammadu ya fasara kamar haka. A kallacin jami'a Abdulmumuni Jofo da ke nan Yamai, motocin jandarmomi ne kake gani inda suke zagaye sun kuma datse hanyar gadar nan da ke zuwa ramfuwan Kennedy. Ɗaliban jami'a dai suna ƙoƙarin gudanar da wani jerin gwano ne domin tunatarwa hukumomi akan kunnan oshegu da suke yi wa bukatocinsu kamar yadda ɗaya daga cikin ƙungiyar ɗaliban jami'a ya bayyana mana. Zaben fi'an fasa a fasa sai force de désordre pour leur expliquer voilà gaba da gaba da jama'an tsaro ne domin shaida musu ga abin da muke bukata a yau shine mu fito domin gudanar da zanga-zangar lumana domin datsa hanyoyi wanda ba wani tashin hankali bane da zai sanya a turo muna jami'an tsaro su zagaye mu a yau shagunan da ke zagaye da jami'ar duka an rusa su don haka muke bukatar a yi muna katanga da ke kewaye jami'ar bayan waɗansu awoyi daidai dai ɗaliban sun tattaru a dandalin Amadu Bubakar da ke tsakiyar jami'ar inda suka gudanar da wani taron gangami wanda suka ce za su ɗauki matakai domin ganin cewa haƙarsu ta cimma ruwa. a gaida mutari Muhammadu. A wani bangare kuma a yau da sahe ne a nan birnin yamai minista mai kula da kiwon lahiyar al'umma ya saka usul ɗin soma farfagandin sadarwa bisa ga tsarin girkin fasalin zaman rayuwar iyali. Karo na biyu kenan da ake gudanar da irin wannan farfagandi wata uku za a kwashe ana gudanar da farfagandin manufar dai ita ce faɗakar da mata da maza bisa ga tsarin sanya sarari tsakanin haifuwa da kuma dubarun girka fasalin asali ga bayanin da Dr. Ibrahim Sule ya yi wa Habibu Garba, Mutari muhammadu ɗauke da fasara. Au Niger, toutes les deux heures, une femme meurt. A Niger, a cikin duka sau biyu mace ɗaya ce take mutuwa. Wannan kuwa yana da nasaba ne da matsaloli da dama ko waɗansu cututtuka ko kuma wajen haihuwa. Matsalolin dai suna da daman gaske da ke hallaka mata a Niger. Idan 'yan Niger suna amfani da irin faɗakarwa da shawarwarin da jami'an asibiti suke bayarwa, to da za a rage yawan faruwar waɗannan matsaloli da ke yin awon gaba da rayukan mata a Niger. Saboda sha shawarwari tsarin iyali yana ceton rayuwa. Don haka ne gwamnatin Nijar ta amince da wannan tsari kuma za ta tashi tsaye haikan wajen faɗakarwa ga jama'a musamman jama'ar karkara. Ya kamata a yi amfani da tsarin iyali domin rage mace-macen mata a wajen haihuwa. Fasarar bayanin Dr. Ibrahim Sule babban darikta mai kula da kiwon lahiya kenan kuka saurara. Kamfanin sadarwa na Sonitel da na Sahelcom sun haɗa gwiwa tare da girka sabon kamfani mai suna Niger Telecom. A zaman taron ƙarshe na Majalisar Ministoci ne aka ɗauki wannan mataki. Abbas Abdulaziz, shugaban ƙungiyar masu amfani da wayoyin sadarwa, ya yi maraba marhabin da wannan haɗin gwiwa, amma kuma ga irin kalamun da ya furta a kai. Haɗa hannun jari bai taɓa zama wata matsala ba, sai dai abin da yake ɗaure min kai shine wajen tafiyar da jagorancin kamfani, saboda hannun jari ne na haɗin gwiwa. Za a samu sakaci sosai, ba ciniki babu kuma siyasar kusanci da abokanin cinikayya, to nan ne matsalar take. A yau mu masu amfani da layoyin sadarwa na salula, za mu amfani da kamfanin ne da ke da arha kuma yake da inganci. Mu yau abin da muke fata shine wannan kamfani ya yi kokarin samar da hanyoyin yadda jama'a za su saye kayansa kuma ya amfani jama'a ina mika kira zuwa ga ministan da ke kula da hanyoyin sadarwa na salula da ya duka yadda zai yi kokarin sa na ganin cewa wannan kamfani ya kasance mai inganci da kuma karko euh, bayanin abbas abdulaziz kenan shugaban kungiyar masu amfani da wayoyin sadarwa kuka kuka saurara. A ɓangaren motsa jiki ƙungiyar 'yan ƙwallon ƙafa ƙasa ga shekaru goma sha bakwai mena national ta samu cin galaba zuwa ga kwamɓalar Coupe d'Afrique des Nation da za a gudanarwa a ƙasar Madagascar biyu ga watan Abril har zuwa ga sha shida gare shi shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta hanyar tarho sai ku Ibrahim ɗan jarida a muryar Sahel ya yi wa Sumana Amadu bayani tare da yin nazari kamar haka. Uh, Wasan ƙwallon kafa dai ba ta da haka, kana iya ka buga ƙwallo a gida kamar yadda kake iya tafiya a wani waje ka buga ƙwallo, kamar yadda 'yan wasan ƙwallon ƙafa na MENA 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai suka nuna muna. saboda sun nuna cewa mutum yana iya cin nasara ko a wata ƙasa da ba tashi ba. Ballantana ma in ban da alƙalin wasan da ya ta nuna bambanci da za su ci. Shugaban ƙungiyar 'yan wasanmu dai ya ga yadda yaran suka taka saka leda kuma sun nuna cewa suna iya tafiya a kwambala ta duniya saboda wannan wasar da suka buga a Madagascar kwambala ce ta nahiyar Afirka. Yanzu abin da ya rage Sumaila Chamago ne ya dace biyu ko wacce hanya na dafawa yaran waɗanda idan aka dafa musu suna iya cin kofin. A gaida mutari Muhammadu da fasarar yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. A da Radio Alternative. Kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. A da Radio Shugaba. A kan lamba dari da da biyar gajeren zango. A Doso. A da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. Filinge tare da rediyo muryar talaka. akan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. akan lamba ɗari gajeren zango. Galangu. To madala yanzu kuma za mu shiga shirin namu na musamman a cikin yankin maraɗi ne ministan makarantun sagwandari Sani Abdulrahman hukunce ya saka usul ɗin soma ɗaukar darasi na makarantun boko aji na shekara 2016-2017 bayan shagulgulan ministan ya jagoranci wani taron bada bayani wakilinmu a maraɗi Muhammad Mamman ya aiko muna da raskunan da ministan ya yi a kai sai mu saurare shi. To alhamdulillah duk inda muka je mun iske yan lakwal cikin klas mun iske mushishika sun zo mun iske sauran ma'aikata na lakwal sun zo mun ta yi tare da gwamnati jiha ga tsarin da aka yi a je a gani lise teknik a ga wani santar na formation professional a ga mai darsa franco arab a kuma koma can ƙauye bayan mun zo mun ziyarci prive saboda su ma prive suna da su cikin fannin ilimi muka ta can ƙauye don mu ga yadda abu yake ƙauye don ka a ce ai duka a harka ta birni ce mun je can ƙauyen jiratawa mun je mun gani mun ga sai je sai s mun je mun ga eh, eh, karamar lakol primaire duk ko ina mun iske yan lakol mun musu gargadi mun ba su tallahi na gwamnati wannan kayyuka da ake bada an ba su wannan tallahi kuma wannan tallahin ana nan ana ta bada shi daga nan har zuwa karshen sati duk inda ma bai kai ba yana kaiwa kenan lakwal duka waɗanda suke cikin harkar lakwal yau eh, saboda tantauna da ake tsakanin gwamnati da su yau kowa ya ɗauki niyya wannan shiga lakwal za a yinta cikin laluma za a yinta don a tabbatar da wannan ɗalibai miliyan uku da ɗari uku da ke da cikin ƙasar nan yau sun shiga lakwal sun fara lakwal lami lahiya kuma alhamdulillah To da masu sauraro abin da ya sauka kenan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu idan an jima kaɗan za ku ji Musa Hassan ɗauke da labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya. Daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Istidiyo Kalangu tare da rediyon Istidiyo Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.